أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم ولتجدنهم أحرص الناس القلب بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين <clears throat> الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 muna masu jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da kalmomi da suka gabata a mukaddima da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sakayya Allah ta'ala ya samu cikinsu kamar da yan uwa suka sani a wannan yammaci <clears throat> na yau yammaci ne na ranar lahadi kuma hudu ga watan ramadan wanda dai shekara ta 1439 bayan hira daga barin makka zuwa madina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara muna wato sabon wani majalisi na biyu a daidai wa'annan sawayi ne a wannan majalisi a kuma wannan anguwa a tamu mai albarka darussalam ba don kuma yi ce sai don mu karanta su ayoyi gwargwado yadda muka iya fahimta su karkashin littafin Allah tabaraka wa ta'ala kuma idan ba manta ba tare da mu akwai littafin nan wanda ya shafi tafsiri mai suna taisir karimun rahman na al'imam nasiru sa'adi rahimahullah wanda na a mujalladi na ɗaya a kuma sura ta biyu ita ce suratul baƙara. daidai da aya ta 96 wanda a nan za mu tashi a yau insha Allah karim abinda muka faɗa a jiya za mu sake mamaitawa abu ko shakka mai magana ba kowa yake ba amma abinda yake gabansa wanda yake karantawa shi wani abu ne mai girma shine ƙwar'ani ta haka kada ka damu da ni kaina ni ba kowa ba ne amma ka damu da gaske da zan iya faɗa a cikin wannan littafi mai girma shine Qur'ani wajibi ne mu yi tarayya dukanmu <clears throat> wajen karɓar gaskiya idan ta bayyana gare mu mu kuma gyara kurakuranmu a duk lokacin da muka ji bayani ya shafi kurakurai namu wannan shine <clears throat> amfanin wa'azi da tunatarwa fazakir in na fa'ati zikira ka tunatar in tunatarwa tana amfani da haka lallai wa shakka fazakir in na zikira fa'ul mu'minin Allah ya ce ka tunatar tunatarwa tana amfani ga masu imani ashe nan masu imani su ne wa'azi yake amfani mutanen da ba shi da imani wa'azi baya amfaninsa da aka ina wa kawo na mafatan alheri a wannan anguwa da muke cikinta ubangiji ta Allah shi muna ga munkatar imana ainihin dacewa da muwafaka game da ainihin aiki da abinda wato shari'a ta tabbatar mana da shi mu kasance masu karɓar gaskiya a duk inda muka ji gaskiyar wannan shi ne amfanin tunatarwa kuma tana amfani ga mumini kadai kamar da aka faɗa a ƙarƙashin wannan aya da yan uwa kai tsaye za mu shiga darasi a yanzu a daidai da wa'annan sawoyi ubangiji ta'ala ya taimake mu bismillah قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ubangiji subhanahu wata'ala yana kai ta to muna ɗaya daga cikin ɗabi'u na yahudawa da suka gabata kuma wannan aya <clears throat> ba yahudawa kaɗai ba ta shafi dukkan wanda ya yi kama da yahudawa man tashabbaha bi qaumin fa duk wanda ya kama da wa'insu mutane wajen akidarsu ko ayyukansu ko ɗabi'unsu ko al'adunsu to babu ko shakka yana tare da su ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa kuma ya tawallahu minkum fa min minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku al'umma annabi Muhammad duk wanda ya jibinci kafirai na yahudu ko na nasara to fa minhum Allah ya ce shi ma yana tare da su bi ma'ana yana cikin su da haka anan man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum qadiyya ta shafi abin da yahudawa suka faɗa domin yahudawa suna da banganu da dama da suka faɗa wani lokaci su keɓance kansu ce su ‘ya'yan Allah ne wa yahudu wa nasara na hannu bana wallahi wa ahibba'u yahudawa da kirtoci suka ce su ‘ya'yan Allah ne za ka same suna cewa su ‘ya'yan Allah suke kuma su ne masoyan Allah sai Allah ya musu rad ya ce walima yu'azzibukum to me yasa Allah yake muku azaba domin ai uba baya azabtar da yayansa ko abinda aka sani ne a ɗabi'ance uba yana da tausayi ga yayansa da in ko ha Allah shine mahaifinku yadda kuke faɗa ta'alallahu amma ya yaqulu zalimuna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ga marabin da azalimai suke faɗa su ne yahudawa da kiristoci suke cewa su yayan Allah ne wa qalatul yahudu wan nasara yahudawa da kiristoci suka ce nahnu abana'ullahi mu yayan Allah ne wa ahibba'uhu kuma mu masoyan Allah ne wato suka ce su kaɗai ne masoyan Allah su kaɗai ne kuma yayan Allah cewa su yayan Allah ne ba gaskiya bane kuma cewa su masoyan Allah ne shi ma ba gaskiya bane domin ba su bi abin da Allah baraka wa ta'ala ya umarce su ba Allah ya ce falima ku ka tambaye su me yasa to Allah yake muku azaba me yasa ta Allah ya ce bal a'aha antum basharun min wato bal amtum basharun wato ku dai kawai jinsi ne na dan adam kamar yadda sauran mutane suke yayan adam ku ba yayan Allah ba kuma ku ba masoyan Allah bane ba, ne ba. bal amtum basharun a'a ku kawai jinsi ne ku na dan adam dan adam kan baya zama wa dan Allah Allah ba shi da da a duniyar nan gabaki ɗayanta kowa ka gani bawan Allah ne wannan kalima tana daga cikin kalima ta kafirci da yahudawa suka furta cewa su yayan Allah ne kana samu ha a yau <clears throat> zaka samu kiristoci suna riya cewa su yayan Allah ne wannan magana kafirci ce domin ma kan zarhamani an yattafi waladan subhana bai cincinta ga Allah ba a ce Allah ya rike wani mutum ya zama ɗa a gare sa a'a tsarki ya tabbata ga Allah wato tsarkake tsarki ya tabbata ga Allah ga barin ɗa Allah ba shi da ba shi da ɗa ba shi da mata bai da mata ba shi da ɗa kowa ka gani a duniyan nan wato bayan Allah ne dukansu da haka abinda sun huda suka fada a nan kuskure ne to wannan yana daga cikin makala irin tasu su keɓance kansu ce ai suke da kaza kamar yadda anan suka ce suke da gidan lahira to sai Allah ya ce kulka ce da su in kana lakum darul akhirah idan dai gidan lahira ta kasance ta kuce ku kuke da gidan lahira ku yahudawa ba wanda ya je cincinci samun lahira sai ku to ga tambaya in ta takuce khalisatan tsintsanta min dunin nasi banda sauran mutane sauran gama garin mutane ba su da lahira sai ku yahudawa to ga tambaya sai Allah ya ce fatamannawal maut ku ci mutuwa duk wanda ya ci gidan lahira nahi ne ya yi ya mutu domin ba abin da ke sababar da sabon lahira sai mai sai mutuwa idan kuka goraci mutuwa ta sai ku mutu sai ku samu lahira amma sharaɗi in kuna da gaskiya in kuntun ne in abin da kuke fada ku yahudawa cewa gidan lahira naku ne to ku amince ma mutuwa akwai bai hudun da ke amince ma mutuwa akwai kiristan da ke amince ma mutuwa babu to wanda ya tabbatar maka da cewa ba gidan lahira ba nasu ba ne kawai kage suka yi suka ci gidan lahira nasu ne saboda ra'ayi aikon lahu ka gaya musu ya muhammad ala wajen tasiri da awahu busa ga fuska mafuskantar ingancin da a wasu in abin da suka fi suka yi da'awa gaskiya ne na cewa gidan lahira nasu ne in kanan lakumu darul akhirah idan gidan lahira ta kasance ta kuce ku yahudu yani aljanna idan aljanna ta kuce ku kadai halisatan min dunin nas ku kadai kuka keɓance da samun aljanna banda sauran mutanen duniya wa'inda ba yahudawa ba kama da amtun kama yadda ku karyawa lamye lam yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasa yahudawa suka ce har abada ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wani ya kance shi bai hude shi a wani sa'an ko kristoci wannan haka suke kallon mutane har yau ka yi ibada irin ta yahudawa da kiristoci ibada sati daya kuma wannan ai ba a ma kiransa ibada mutum zai je hije yi rawa ya yi kada kada ya dawo da sunan ya bauta ma Allah idan wannan addini ne to menene wanda menene abinda ba addini ba shedan shi aka sani da kada kada shaidan shi aka sani da rawa rawa da kiɗa baya daga cikin tsarin addinin Allah tamam mutum zai je yayi rawa yayi kiɗa yayi bushe bushe yayi waka ya dawo ko tsarki baya yi ya kuma ce shi ke da aljanna aga wannan magana ce kawai ta zuke ta mallau kamar tatsuniya ce ta gizar koki wanda zai rera sai ce ta fito mu jita a wannan shine kawai don haka a nan idan dai aljanna ta keɓanta gare ku kuma yadda suka faɗa lanyar da hudul jannata samsam babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan wani nasara sai dai wanda ya kasance ba yahude ne shi ko kirista shi kadai zai shiga aljanna wa annan nar lam masuhun illa ayyaman ma'aduda kuma suka ce su yahudawa da kiristoci sam wuta ba za ta taba shafarsu ba sai yan kwanaki kaɗan ƙirgabu wane kwanaki kenan suna nufin kwanakin da iya kakannin suka bauta maɗan dan lokacin da Allah ya kira annabi Musa wajen mikati bi ma'ana wajen ganawa da shi kaga annabi Musa ya dawo mutanansa bani Isra'il sun kawo wata dan maraki umarnin Musa ta mai annabi Musa ya dawo a fusace har ma a taurar da aka bayi allan da a taura ke rubuce ya yi wurgi da shi ma bar da ya fusata bai san lokacin da ya wurgi da shi ba ya kama wato makwarkwadar dan uwansa annabi harun yana ja yana cewa me yasa da kaga sun lalace baka bi ni ba sai ce ya kai dan uwana wato kada ka rige manyata kada kuma ka zarge ni na ji tsoron in bi ka a baya kuma ya zama cewa ya zama wani abu daban shi yasa ban bi ka ba a ƙarshe dai annai musa bayan wato bayan fushi ya sake shi sai gane kuskuren da ya zargi ɗan uwansa harun domin annabi harun ya iya ƙoƙarinsa kan tunatar da su ba su tunato ba to wa'annan kwanaki suka na bautar ɗan mariki suka ce ai su kaɗai ne wuta zai shahe su in ba haka ba sam sam har abada wuta ba za shafe su ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wannan yawa da suka yi su amince mutuwa in kuntum sadiqina idan dai hakuna da gaskiya yayi sadiqina bi hadhihi da'wa <clears throat> idan ku masu gaskiya ne ga wannan da'awa da kuke yi to ga tambaya fatamanna wal maut ku amince wa mutuwa idan ku amince mutuwa to mun san cewa da warku gaskiya ce idan mutum ya ce ai lalata ce to abinda za ka sai masa kaunace ya mutu a yau ka buraci mutu a yau sai ka shiga wato sai ka shiga sai ka shiga ainihin gidan ma'ana ka shiga aljanna da lokacin da ka san mutane suna cewa abu ka su nasu ne banda sauran wa'insu mutane ɗabi'a ce ta yahudawa ɗabi'a ce tawa ɗabi'a ce ta yahudu an samu wannan da yahudawa shi bangaji ba hana wata ala ya faɗa cikin suratul juma'a ce qul ya ayyuhal hadu أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولم يتمنوه أبدا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين طيب إذا كدك سورة الجمعة za a ga raddi Allah yake wa yahudawa da kiristoci da suka ce ai su aljanna ta su ce Allah ya ce kulka ce ya ayyuhal na hadu ya ku wa'anda kuka ce mun tuba domin asalin yahudu hadu yahudu hudan da laifi suka sa'a ma Allah suka yi sai suka ce sun tuba to shi sai aka samar da suna yahud bi mana yan mun tuba daga bar lifin da muka yi a da to amma kuma yahudawa tuban mazuru suka yi ne tuban mazuru idan ba haushe ta ce tuban mazuru abin da yake nufi shi mazuru zai shigo cikin gida ya saci kaji a furgage shi a kore shi sai ce gobe komowa amma kuma gari na wayewa yan dare sai sake dawowa kuma hisa ta kaji kaga bai bari ba to wannan shine tuban mazuru yahuda ta ce sun tuban ma Allah game da laifukan da suka ta baya to amma sai dai kashi sai tubo ta zama tuba ba abinda suka sa a Allah sai suka sake lunkawa to sai Allah ya ce qul ya ayyuhal doka ce ya ku inda kuka ce mun tuba in da abu annakum awliya'u lillah idan kuna zaton cewa ku ne masoyan Allah yahudu kirto suna ga su ne kuma masoyan Allah yasa suke ganin musulmi ba masoyan Allah bane ba, ne ba. da Allah ya ce in kun ce in za'amtum annakum awliya lillah min dunin nas idan kun riya cewa ku ne masoyan Allah banda sauran mutane to manna wal maut ku kaunaci ku mutu domin in kun mutu za ku haɗu da ku shine Allah in dai har da awar da kuke din ta gaskiya ce in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya to ku amince mutuwa ku yadda ku mutu wallahi ba wanda ya kai kafiri tsoron mutuwa kafiri ba wanda kai tsoron mutuwa saboda shi kafiri duniya ita ce yake jihe da kowa duniya yake jihe da komai don haka ba son ya mutu don ya san batar daɗi inda ya kuta fuskantarsa ba za ta masa kyau ba da sai Allah ya ba da amsa ya ce wala ya tamannauna abadan har abada ba za su taɓa mutuwa ba sai Yahudawa da ke zuwa Allah ce wala ya ta hu abadan me yasa sai Allah ce bi ma qaddamat ko dan abin da hannayen su ta gabatar da shi na sa'a ma Allah wallahi summa tallahi duk mutum da yake sabon Allah ya fi kowa tsoron mutuwa domin ya tabbata in ya mutu a irin wannan yanayi a irin wannan halin ya shiga goma sha tara duk wanda yake da laifi duk mai sa'a ma Allah ya fi kowa tsoron mutuwa baya ainihin wato baya alakantar da kanta abin da zai janyo mata mutuwa don ya san gaban ba ta da dadi Allah ya ce wala ya hu abadan bima kaddamar aidihim. wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne ga mutane azzalumai su waye su ne waɗanda suka ci masoyan Allah ne alhali ba su zama masoyan Allah ba su ne yahudu da kiristoci da haka ƙwar'ani cike yake da raddi kan yahudu da kirista a don lokacin suka ce suna na gari ne sai Allah ya ce su ba gari bane me yasa Allah ya ce dan sun yi kaza sun yi kaza zalika ma tsawon kanu ya tadun Allah ya ce wani wuri dan dalilin da suka kansu saba kuma suna wuce iyaka kafiri na da wuce iyaka kafiri cikin san Allah ke dan haka Allah yake musu wadi daban-daban dan haka nan abin da suke yi ne da hudul jannati lan kana hudan a wani wa anna lan tamsuhum illa ayyama duda. suka wuta ba za shafe su ba sai in kwanaki karyagu kaɗan da suka yi bautar ɗan maraƙi in kuntum sadiqina bi hadawa ya ku yahudawa da kiristoci idan kun kasance masu gaskiya a cikin wannan da'awar da kuke kai to fatamanna wal mauta ku amince wa mutuwa mana wa hada na mubahala bainahu bain rasulillah wannan nau'i ne na mubahala fito na fito na kalubalanta wato tsakaninsu da manzan Allah akwai kalubalanta ku hito mu yi mubahala da ku walaisa ba da hadal irja wal mudayaqa lahum ba'da ina da inad minhum illa ahd al da haka bayan wannan mubahala din bayan wannan mafaka da suka fake cewa ai su ke da gidan lahira bayan wannan kuntata wato kunci da suka sa kansu akai bayan wannan saurin ido da suka yi da saurin kai to ba su da wani abu a gabansu illa ahadul amraini sai daga cikin ɗaya daga cikin al'amurra guda biyu menene al'amurra guda biyu in ma an yi billahi wa rasuli ko dai yahudawa da kiritoci ku zo ku yi imani da Allah da manzan Allah yadda musulmi suke imani da Allah da manzan Allah domin sun samu kansu cikin matsala wa idza qila lahum amanu bima aw kama amana an-nasu qalu anu'minu bima wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as ala ala idan ka duba suratul baqara ubangiji ta'ala yace wa idza qila lahum in aka ce mai yahudu da kirista aminu ku yi imani kama amanan nasu kama yadda musulmi suka yi imani musulmin sahabbai qalu sau ce a nu'minu kama amana sufaha yanzu mu za mu yi imani kama yadda wa'annan wawaye suka imani suka bi suka bi muhammadu wai a matsayin shi annabi ne za mu gazgata imani irin imanin wa'annan wawaye kaga wai haɓa maza Allah su ne wawaye tabi'iyan ahadul batil tabi'atuhum wahida mabannata na jiya da na yau duk ɗabi'arsu iri ɗaya ce yadda kaga yahudawan farko da kiristocin farko sun ce za su imani irin imanin wawaye wallahi har yau haka kiristoci da yahudawa suke kallon musulmi wawaye duk yadda kake ganin kuna gaisawa da su ko suna kamar sun wato kamar sun amince maka su kallon da suke wa musulmi gidadawa suna wa musulmi kallon wawaye ba su san abin da suke yi ba ke yasa suke sallah suke azumi suke ainihin wato ruku'i da sujuda su kuma sai dai su yi rawa su yi waka su dawo da haka suna ganin akwai fifiko tsakanin mu da su ɗabi'a ce ta mabannata tun farko daga lokacin da aka ce su imani su kafaran farko suka ce a ya za mu yi imani irin yadda wa'annan wawaye mabiyan muhammadu suka imani wai sahabbai ne wawaye to wallahi haka take har a yau kallon da suke wa musulmi kullum tana mai kallon wani bage daji wanda bai san ciwon kansa ba wanda bai waye ba kaga wai mai bata gumki shi ya waye amma mai tauhidi wai bai waye ba a wajen su. wannan shine abin da yake wato wanda yake gudana a karkashin abin da nasu da haka wannan taurin kai da suka yi da yadda suka rudu kansu mutumin da baya zuwa wurin ibada sai a sati sai so daya amma yana ɗauka kansu wai shine na na kwarai shine na Allah to wannan taurin kan da ya kai su ga wannan akidar ba su da wani abu illa ahadul amraini sai dai su yi abu guda biyu abu na farko in ma an yi billahi wa rasuli <coughs> ko da yahudawa da kiratocin su imani da Allah da manzo to zama musulmai wa in ma an bahalu ko kuma su fito ayi mubahala mubahala shine su fito su farfara wato yawa Allah sai wa wato da gaskiya Allah ya baka to kan Allah abu abuwan da biyar ko dai su ta da nabi imani su ko ma su fito ayi mubahala tsakanin da mubahala amma da manzon Allah ya su fito manzon Allah ya ahalinsa ahadabi yace su fita je ayi mubahala wallahi ya wuce wuce isa kuma fiye haka da haka a zo a zauna a zo a tattauna a a koli kuta da sai ya zai magana wala ba amma in ba sai kuma gefe ai kai in ba haka ba amma in kai zuwa ba sai ba shi mai wani annabi ne ko shi ba kai ka ta Ba ya ga ya mana yadda aka yi namiji wala hayya ya ba amma mun ya ga wai mun tsoro la ya yi ko ba shi bilahi ko ba iya shi ya nan ya zo mu nan da su da inda ya ce annabi ya ga mana yadda aka yi bakin mu fara an bakin mu ya rabji kan ya kamata ya za so kana mun addini da kada so kai musu yake ga wani wato ayyukan ka kansa mene fa'idar mutum da yake wa shi wane ne ka ai me fada ba fada a sai ko kai kana mun rewan annawa ne kai ya ko ni mu da wanda suke Allah ka duba ta mai ya haka ba ni a ita ko a Najeriya ma aka ce da zuka kwarai wanda bankin da ya aure ba biya yar asali bogresha in aka kari mutane a Najeriya ma aka sai dai sai dai sai dai ana yin auren batu da mara yawon kai shi Allah baka ko bai ce za a yi baka ne zama lafiya kan wani wani da jika ka haifar ɗan ka haihu da Allah ya nufi da hijiman za a ya dubu da ɗari hudu da talatin hijira haɓa hutun Allah da marauki mutuwa ya yi shekaru magana jika ki dan Allah bahaushe ya ce da sai ji wa ji sai ce baku sai mi ta baku daga nan lisan ya ko akwai ja a da a baku ne ta baku ne kan iyakar bisa bahaushe kenan sai tafiya ai tafiya ai tafiya ga ba maganan dika ki ba ta mutum ne ce shi karbe bakai da wakaransa na ɗiya nan kaga kara biyu uku biyar har a ga shi shekara duwa dubu da ɗari da talatin da tara a yau hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina da mujika dan mu tunanin mu ce da koya haka ma ya dawo don an rubuta ta bashi ya mu kusan sarsa yadda aka yi haɗin alwaji nan na tabbatar kakansa na mai kawata yi kan goma bai tarihinsa ko sunan kakansa na goma bai sani ba ya yi wuta ya yi kakansa na ɗai da na biyu da na ku ya yi wuta ko shi ya tijan gwa ya ce wani cijin kacce daga ka sanar da ka sanar ya ya bayani bai iya amma mun ne muka jika annabi ne kai kai ba sama jika ba hasan dai sai shi mura da bari amiya idan hasan da kai idan sunan da suka yi wa idan sunan ba ga kun kenan ai shi ya fara ko fama yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su kun ta suka haihu suna tattabkun nan idan ka iska zama ka sa tattabkun ne tattabkun ne ta ne <laughs> ba kai ko don sai wannan mu ya shi kuma da mutum ya ta a ran kada sai sai ci wala ba ko an ta ka ba ari ba to abu ne ba wai sai mutum ya ji da dai sai a zashi dan sai mutum ka da hiji kan ne sana'a ma sai zo ku sauka suwa in ban kafin za ka kai ka su a jirgin mu ne ba wai kaduna a jihar kaduna har yanzu za ka yi aiki da ke yahudawa ba abin da ke nufashe wa ɗaya da kan ko da shi ma ana da zo ko kuma sun wahala amma da yi abin da zaka ya yi shi alaikatu al'amarin fi sanar ruwan wahala wa kuma nan fi su mutuwa in ba ku da ya za su tawo wanda kuma fi wanda suwa ga idan suke cewa ya kibar gaisu sun ce lahira su aka ko wani mulki cewa wani lahira ai wasu kuma yana kuma to kuma mai katin ga ne suna to shi kenan ba ba gwamnati dan da aka yi ya aka yi saboda ya mara kan mutum kai to ga mu din na din su kuma suna ina a yanzu kuma suna nan turla ba mu ji suke ko mu kike ka cewa wani na wata kwaljana ai mulki ba ba gaskiya ko ki ko ki no kai ba to mu ko da wurin da ta shi ba so ko mun ka sa kuɗi ka daga mi ka rashin kuɗa so nawa mu kina masa dole kin da gani so ko mun da ma da ma don shi kai wani wani wata koyar aljanna mai ya kai su kuma mutum bala kai ce wannan kai wani wuta mutum bala kai wa mutum kirkin wuta wani wani duk iya ba sai mutum mutum ka aljanna ba ka kuma kan ba ai ba ba yana mai ba kan ka kawo wani ma Allah da ya yi su wani mata ta da yake wanda kakan Allah ya karama ma Allah ya yi wannan kalma da ta tafada sai ya rubuta annan Allah ya cika ni sai Allah ya daraja shi ya girma shi ya cika sani jama'a ta sai duhu dalla ce ina wuka da yali in mun da ki magana shi tabbiyar mu da rusa ita ki kai ki da ke zaba bai kuma ku zuci man Allah ya ce ba daidai bane ya dai wannan ra'ayi jama'a wanda sahabiya ga yake mun san da mu sai Allah ya mushka ma Allah ya tsara yake sani ba shi wanda yadda kai kai kai mai hukunta kai yanzu yadda mutum yana ce ba a hukuncin nan ta yi aiki yanka in ka kai yanka aikin mota mai an iya amma a yi hukuncin kai tsaye ko da saka dan ba ka da yana ayawa sabbi ko nan tawo da zuwa sai ka gwamnati da ina sunka sun da ga gwamnati da su ne amma sai hukunci kaga wannan yayya ta yayya to ko a san sun kai mata ko kan baka cewa idan kake mata sai kai shi nan da kake cewa wannan nuna da kake da iyali shi ga ya bashi to wannan mun yana ya ya wani zai bashi shi ya wani aljanna ko bashi shi ya yana ne ga jama'a babu wani sai imanin da ko nan duniya haka ba da yake cewa da mai kaftan biya duk duniya ga ba mai sai ba a dinka a dinka da bin harasha ba sabai da haka nan yau da sunan shi da ta ce aka ku ku mu ba din da ku mu na shi da sai ku da ta ta tare amma bai da kai suka ki su ba ba wani kana ga cewa ba wani ma kullu hadi anawum fi gayatil ma'anda daga nan halin cewa kowane da ribawa ya ga ku da wal muhadallahi wasul da kuma kiyayya Allah da manzon Allah ma yi bil qadarin wato ala ke manzon magariya bal bali har da wannan Allah da su wannan yi da kai bai ganta har da ba za su min ba su mutuwa dalili akin abin da hannu kika ta laifi min da su kuma ke sabo yi ki zan bai ku duba na bugewa ki ya ya kwashi za ka da wani ne a an za a bi ya yi kwan da bonsu ta shi wanda kare shake ce kawai Allah ya ce la zuwa za ta mudara lafin ta rayuwa baya yi wata bai ya waye ta a ce wanda kai ta bai bai wa wani ta ta ce a shi washe ta yi bai wa yadda kuma wannan misali kai maka bai wa bai wa da isa ya zo ke to ci sun yi sa su da iri kai ma in ya dauke shi alkai wannan ya shi rai da Allah ya walan ya manna wannan aban zai ruwa su da dalil ma qaddam ayi dan anda han da yau min na kafir wal ma'asi da sa'a wa iri li'annahum ya'lamu illa shahuwa da yutun sai annahu tariqul lahum ila al mujaza bi amali wato bayan mutuwa ko in mutuwa dan hanya ce wala ta kai zuwa ga kamar abin da suka yi khabitha wanda yake muna da aka yi safa da cewa ko wanda ya rufi ya wato ka san tsakanin Allah bai ta ba ka wannan kuri kisa wani magabaci ya ce duk wanda ke so ya ga abin da wajen Allah yanzu ba da yi yadda in ga sun ka gana mai kai ne matsayi wajen Allah ya yake ka duba kai mai matsayin Allah a wanka yaya ka bi Allah yadda Allah ya ce abin shi in dai kana bi Allah wani abin da Allah ya ce kai kai abin da Allah ya ka baka to lalai ko za ka san kai kana wajen Allah in kuma ka san kana sama Allah ai ka baka wajen Allah shine kana yuridu ko yuhibbu an yanzura ma lahu inda la la yanzura ilayhi ido ke yake san ya san me yake shi wajen Allah to ya duba ya ga me Allah yake da shi a wajen kinan hasibaka qabla an kai wa kanka hisabi kadan ka Allah ya maka hisabi kan ke yama da ta aji kan ya ma amma tun daga duniya kai maka ai mun kowa ya saka ko a kaza yau da kai Allah ka bare akwai wanda zai ci abin da ya aikata yau na alheri ko sirri sai ba ba sani wallahi idan ka abinci bai tafa wata ayi ka sani in kai asiya ka sani ko kuma kai ka sani kariya man kai ka sani ka kai kuma in kai sallah ka san kai sallah in kai jam ka san kai sal. ka san kai kai sal. to wannan shine shawun da mutum ba kansa ka duba aqida ya ya aqida ka ta kayan Allah ya ya akar suke ya ya mu'amala take da mutane ci amana ne ko kuma amin ne gumin sa kai ko kai zagin sa kai ko kuma a wani abu kafi ko wani wannan shi ke yau kan kai shi kan da ruwa a abin da ya za su gura wadda su san cewa ya mutu mutuwa hanya da za ta kaiwa ruwa musa kako mumuna mutu aka rabu da ilai da ka da kirista mutuwa ta fita mutuwa a wajen da komi duk wanda bai da kafi bai wallahi bai wuce mutuwa ba wa hum aras alal haya su su kowa rayuwa sun tsanin kwayin ne ba in kulli da kowa daga mutane gabi wallahi mutuwa ne shi hatta hatta min har an samu da cikin kamfaro da jinin la yu'minu bi ahadin rasul wa kutub wa idan imani da ɗayan gaban da Allah ya aika ba su mani da ɗaya da littafan da Allah ya kuma annaba ba sun zaka zaka tu. mahabbatin duniya bayan Allah ya amince cewa ba za su mutu mutuwa ba su yi sannan sai a tsananin san su ga yau duniya ga ya ko wasa ya duniya na duniya kawai sai shi ta kawai ke gaban shi yasa zaka yi mamaki yan kafiyar sa a duniya kan kashe akwai wani shawan sai wani wuta tana shi cikin shawan ya tabbatar da hasara sai buri zai fata ana rike shi na kuma kai shawan wai ya mutu da amani to kaga matarin musulmi wani basu musulmi duk abin da mai zai wallahi inda ka imani ko mi kansa a duniya za ka yi hakuri daga Allah ne da ba kafiri da wannan tunanin shi a ganin irsa duniya garan ma shi irsa da ba ita ta kai wai a mutu halima shi bi hari bai tunanin abin da yasa tunanin tunanin duniya kawai ya sani gaban sa amma kai musulmi ba duniya ce gaban ka wallahi lahira ce bal tusiruna hayat dunya wal akhiratu khairum wa inna sun tasiran da rayuwar duniya akan lahira alai lahira a mafi alkhairi ita ce mafi walwa bayan samu hadisi da zama da tutarwa a wannan ba ta yi ne ka da magana manzala sallallahu alaihi wasallam yace man asbah minkum amin fi sarhi mu'afa fi jasdi innahu yi wa annama hiya dunya bi zabiha manzala sallallahu alaihi wasallam inda yawa yake ku an anci da yawancin sa limana kafa ka tashi cikin aminci shine amin fi sarbi sannan mu'afa fi jasdi ka tashi kun kuma shi lahiya babu inda muka ciwo ga garinka manzala yace ku kutu kana da abinci an bai yi ba abincin yini daya in kama zaka abincin yini daya a ya shirka a lafiya ji a abincin yini daya manzala kama an tattara duniya an ta dauta ba to su ne na ga mai bakari mai imani da Allah ko ya rasa baka gane wallahi yi shi baka gane baka gane shi sun shi maka duk wanda an tsira tawakkali da Allah wallahi sai ga dayusa suka dauka ina irin kamar da matsala bai da lura mai A ko bai da kowa amma baka gane wannan Allah haka musulmi fa yasan sarun da yake ba Allah inna lillahi inna ilaihi raji'un wannan kalma ce musulmi mu ga Allah ya Allah ko la haula wala quwwata illa billah ba mu da garin ba fa ci wannan musulmi ke mutum da yake shi ke wannan kalmomi da inna lillahi inna mu'min amma wallahi ko da gansa in rabbin da ya kashe kasa to so nawa san sun race sun sun wani sun ya wanda gaba dai wani ayi gaba dai a gidan sai ko ne da biyar ma sai hudu aka kai gaba daya nan a tsarin musulmi an haji je wa ya yi zai zuwa gaisa an haɗa doki da kanka an hana ganga an hana ta ba mutu ta ce don dokan kai ko kai su ma cikin su ce ka tukan zai masa zari ila yake wanda ya sha ba daga ganyen ta kan ya mutu haka gubar za ta fasa da bala'i cikin gangan jikin har ayyama ma ka ba shi da ya yi su ma'ala al'amuran su komai kan rasa gaban ba Allah ya ba to in Allah ya kai ka don mi isa gaban hoto su mi ba mu bi ba su mi na kai ruwa ya shi wannan din da aka bashi da Allah ya kai ne mai kaya kayan su ma zai kai fada da don ana mun baka a kayan sai ba neman kayan ko kuma yake an ga wanda sai ka riga sai na zan je gona go kan da ka kai wata ba ai bai yi tunani to mu din nan ba na Allah bane ya'yan da Allah ya bamu da matan da Allah ya bamu da kannan da Allah ya bamu da iyayen da Allah ya bamu dukkan dukkan su ba na Allah bane idan Allah ya karbi kayansa kuma sai mu ce don mi sai ga mutum yana birgima yana kuka yana wayo ya mutu ya lalace to kaga an fita tsarin musulunci kenan shi kaga bambancin mutuwar musulmi da wanda ba musulmi ba shi musulmi in an masa mutuwa kokarinsa ya yi wannan gawa wato wanka ya kammala ta ya mata lifafa ya dauke ta ya kai ta kabari ya rufe amma kafiri sai ya aje gawa kwana daya kwana biyu wani har sai gawa ta wata uku kai wata ma tana shekara a mutuware ana nan ana tara kuɗin biki wai wanda aka mutuwa ne zai yi biki ya tara kuɗi wani in kaga yana kuka ba kukan motoki ba kukan kuɗin da zai kashe yake yi kamar da tsabar wauta a zo a sha giya mutum ya mutu kuma an taro an sha giya an yi rawa wai kuwa mutuwa aka yi to kaga wannan bai san mutuwa ba da ya san halin da ɗan uwansa ya shiga da bai masa kaɗi ba da bai masa kaɗa kaɗa ba da bai sha giya ba da haka musulmi ku rike aƙida ku yadda take wallahi babu tsira ba mafita sai an rike addinin musulunci duk wani abin da za ka yi koyi da shi ga wanda ba musulmi ba ka bari musulunci ba karanta wanda ba shi da bi ma'ana ba abin da bai karantar da kai ba da haka nan ubangiji ta'ala ya ce wadda ahaduhu su kafare ɗayan su yana gurin lauyi an mara alfasana ina ma ma a ce ya rayu shekara dubu na karanta ولتجدنهم أحوص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب الزمر والله بصير بما يعملون ubangiji ta'ala tar da su sun fi kowa gurin rayuwa sun fi kowa tsananin son duniya da haka za ka samu ɗayansu yana gurin ina ma a ce ya rayu shekara dubu a duniya shi kafiri kenan shi ina ma a ce ya rayu shekara dubu a duniya wa hada ablagu ma kuri min al malai ce wannan shi ne fi kai wa makura game da abin da ke kasancewa na tsananin kwaɗayi na rayuwa tamannau halatun wato burin wani irin yanayi hiya wacce su min latin na iya ƙoƙari da yin dubara na mutum shiga cewa ya rayu da yawa walhal alhali ko yanayi annahum law umiru al'umar da sun rayu rayuwa almazkur wadda aka ambata shekara dubu da suka gabata gune yughni hunshe a wannan bai wadatar da su da komai domin karshe dai mutuwa ce shi yasa da mutum zai tunani ko da a ɗi maka shekara ɗari masu zuwa ma'ana da a ce za ka shekara ɗari a duniya ka san yan kaɗan cikin mutane ka kai shekara ɗari ko wanda ma ya kai shekara ɗari za ka ji ana cewa ne ya sha ruwa kai ma da baka kai ɗari ba ai ka sha ruwa da ma ana cewa ne ya sha ruwa in ya shekara ɗari to ko da shekara ɗari aka da maka kaddara dai mutuwa ce a baya akwai mafita ba mafita to me ya kamata mutane su yi ga mutuwa nan tun ba mafita ba wurin gudu ba wurin zuwa ba mafuya da ya kamata a yi wa mutuwan nan tanadi kafin ta zo ko yau ko gobe za ta iya zuwa an gane wala dafa anhum min al'azabi shay'an kuma tsawon rayuwa baya iya ture musu azabar Allah ko mai misqal zarratin ko da ka rayu tsawon rayuwa bai hana Allah ya ma azaba in ka sa'a ba Allah ko yana hanawa baya hanawa wallahu basirun bima ya'malun ubangiji shine mai gani ga abin da suke aikatawa ta hadidan lahum alal majaza bi a'malihim ubangiji ta'ala anan yana musu razani game da sa kai yadda za a musu akan ayyukansu cewa duk wanda ya zo gwargwadon abin da ya zo da shi shi da abai sakayya a kai to wanda yake wanda duk yake yake sabon Allah ai ba zai ce mutu ba ya san zai haɗu da mi zai haɗu da mugun sakamako na mummuna aikin da ya aikata da haka yahudawa abin da suka wada a nan sun faɗa ne akan son rai na cewa ai aljanna ta su ce banda sauran mutane wannan son rai ne da haka in ka tarar da wani mutum wani malami ne ko shehi ko waye yana cewa ai su wane yan wuta ne amma su wane da wane su ne auliya rahman ko mutum ya mutu wani ya ce da shi wane da aljanna ne wallahi kuskure yi babu wanda ya sai tabbatar da da aljanna ko dan wuta in ba Allah da manzo ba ba ka ganin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kirga wasu amma akwai wato ashratul mashirina bil janna mutane goma da annabi ya lissafa su cewa duk yan aljanna ne ya ce abubakar filjanna wa umar filjanna wa usman filjanna wa aliyu filjanna wa talhatu filjanna maza Allah haka lisfa har sai da ya amince mutum goma wa'annan mutane guda goma nan sun tabbata ya aljanna duniya da lahira amma wallahi duk wani wanda ba annai ba in yace da kai wani dan aljanna ne ƙarya yake yi duk wani wanda ba annabi yace da kai wani dan dan wuta ne ƙarya yake yi shi ya aka yi sani in kuma ya sani ya gaya muna ya gaya muku cewa shi dan ina ne shi ga matsayinsa walantana mutum zai ce maka ayan gafarta maka <laughs> sai ka ce wasan yara Allah ya kiyaye to ci gaba walman kana aduwwan jibril kana jibril fa innahu ننزله على قلبك بإذن الله نعم فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه نعم لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين طيب بارك الله فيك وبنجي تعالى يقول من كان عدوا لجبريل ka gaya masa duk wanda ya kasance maki ne ga jibril ai kulli haula il yahud ka gaya ma wa'annan yahudawa ya muhammad alladhina za'amu wa'anda suka riya cewa annal ladhi mana'ahum min al iman bik wai abin da ya hana su su imani da kai kai annabi shine anna waliyuka jibril alaihi salam masoyan nan naka jibrilu walau kana gairu suka ce ina wato wai abin da ya sabu su imani da annabi muhammadu ba dan masoyinsa shine jibrilu su ko jibrilu jibrilu suka ce aduwo na jibrilu himma ne suka ce walau kana gairihi min malaikatu malaikatullah ina ma dai da a ce ba jibrilu ba ne wani ne daga cikin mala'ikun Allah yake abokinka kai annabi la'amanu bika da su yi imani da kai akan haka wa saddiqu da sun gasgata dama wannan duk da awa ce idan mutum bai san abu sai nemi wata mafaka ya ce ai dalili ka za su yaki abu kaga yahudu sun fake ne da wannan kalma wai inda jibrilu ba shi ne masoyin annabi ba da sun yi imani da annabin dalili wai jibrilu ai makiyinsa ne to yi tambaya menene jibrilu yi musu suka ce ai jibrilu shi aiki aikowa da azaba ta ana aiko azaba ga mai gaskiya ai ba aiko azaba ga mai gaskiya Allah baya azabtar da al'umma wa ma kana liyuhlikal qura wa ahluha muslihun Allah bai taba kasancewa ya halakar da wata alkarya ba ko wani birni alhali yan garin ko yan alkaryar suna gyarawa ba duk al'ummar da ke gyara take kyautatawa Allah bai halakar da ita in ka ga Allah ya halakar da wata ƙasa ko wani gari to wa'annan yan garin mabannata ne da haka suka fake da wannan kalma cewa inda ba jibrilu bane ba da sun imani da annabi wa saddiku da sun gazgata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna hadha za'am minkum sani dai wannan zato da kuke da yazo daga gare ku ku yahudu tana qudun ne wa tahafutun wato tun kane da warwara tun kane da warwara kun tunka kun warware wa takabburun ala Allah kun ba wani abu ne ba girman kai kawai kuka yi wa Allah fa inna jibril alaihi salam domin shi jibril aminci tabbata gare sa huwa allazi nazzala bil qur'ani min indillahi ala qalbika shi ne ya sauko da alqur'ani daga gurin Allah a tsora shi a zuciyarka kai annabi wa huwa allazi yanzilu ala al-anbiya'i qablaka kuma jibril dinnan ma shi dai ne wanda Allah yake aikowa ga annabawan da suka gabace ka kai annabi shi aka aiko wa Musa shi aka aiko ba annabi Isa da in suna da awar su imani da abin da aka wa annabi Musa da Isa to ai Jibril ya zo da shi me yasa ba za su imani da annabi Muhammadu ba bayan mai zuwa da sakon farko da na karshe duk mutum duk abu ɗaya ne shine mala'ika Jibril kaga wani ya kamata su yi tunani amma shi mara gaskiya kullum gaskiya yake ki ba wai wani abu ba da haka zai samu wata shubha ya bakakkale a kanta dan ya cimma biyan bukatarsa dan haka anan wallahu huwa allazi amarahu Allah shine ya umarci Jibrilu wa arsalahu bidhalik ya kuma aiko sa da wannan sakon zuwa ga Annabi Muhammad kamar yadda ya zabe shi aike shi zuwa ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda ya aike shi zuwa ga Annabi Isa alaihi salatu wassalam wa huwa rasulun mahdun wato shine manzo tsintsa wanda Allah yake aikawa ga annabawa ma anna hadal kitab tare da cewa wannan littafi allazi nazzala bihi jibrilu wanda jibril ya sauko da shi shine alqur'ani musaddiqan ne lima taqaddamahu min alkutubi yana mai gazgata abin da ya gabace sanar ga daga littafan da Allah ya saukar kamar a taura da injila qur'ani bai karyata su ba Gaira mukhalifan laha bai saba musu ba wala munaqadan bai warware su ba wa fihi alhidayatun tamma da haka cikin alkur'ani akwai shiriya cikakkiyar shiriya min anwa'id dalalat wato daga nau'uka na bace-bace wanda mutane suka bace ƙur'ani akwai warkarwa da shiryawa game da wa'annan nau'uka na bata a cikinsa wal busharatu bil khairi ad-dunwi wal ukhrawi kuma ƙur'ani yana ɗauke da bushara wato faranta rai da alherin duniya da alherin lahira gaba daya amma faliman amada amana bihi ga wanda imani da alqur'ani Allah ka samu imani da shi Allah ka ba mu ikon tsayuwa kan alqur'ani da haka fal adawatu li jibril mawsuhun bidhalik yin adawa da jibrilu da aka siffanta shi da wai dan yana zuwa da wannan littafin kufrun billahi wa ayatihi na'am kafircewa Allah ne kafirce ma ayoyin Allah ne ba wani abu ne ba wa adawatu lillahi wa rasuli wa malaikati kuma adawa ce yahudawa da kiristoci suke yi suke yi wa Allah da manzannin wa rusulhi da manzannin Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa gabaki ɗayan su don fa inna adawatihim jibrilu domin adawar da suke yi wa jibrilu dinnan la li zatihi ba wai ga karan zatin surar jibrilu suke ki ba balli ma yanzilu bihi min indillahi suna suka ne ga abin da jibril ya zo da shi daga wajen Allah min alhaqi na daga gaskiya ala rusulihi akan manzannin Allah da haka anan fa yatadamman al-kufr wal adawatu lilladhi anzalahu adawa da kafircewa da gaba da suke suna yi ne ga wanda ya saukar da ba ya saukar da alqur'ani shine Allah wa arsalahu ya aiko jibrilu wallazi ursila bihi da wanda kuma aka aiko wato aka aiko aka aiko da shi da abinda aka aiko da shi ne qur'ani wallazi ursila ilayhi da wanda aka aiko mar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wajen wajhu zalika wannan shine mafuskanta kawai ba wai wata adawa kawai ta shahasiya ba a'a Allah suke gaba da annabi da littafin da Allah ya saukar shine alqurani wannan illa iyaka in ba haka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce annabi Isa gaskiya ne me yasa kiristoci ku gaggata annabi Muhammadu ba ai bai ta annabi isa ba bal ya ce annabi isa ma shi fi cancanta da annabi isa ya da kowa ma kuma annabi ya gaya ma al'umman sai ce lauka na musa wa isa hayyan ma wasu ahuma illa tibai da ashe annabi musa da annabi isa sun same su a raye maza Allah ce ba abin za su yi sai dai su bi shi idan su za su bi annabi muhammadu da sun rayu da shi yaya mabiyansu ba za su bi annabi in suna da gaskiya kaga adawa ce da musulunci gaba ce da Allah gaba ce da manzannin Allah gaba ce takan da Allah ya saukar suke yi ba wani abu ba da haka aka fake da kyan jibrilu suka ce ba za su imani da annai ba ta dalilin jibrilu wannan magana banza ce amma ba shi ne gaya ba an gane ko to haka da aka samu har a yau dan bai sai ce a ah, to ai mu abin nan da kake faɗa inda dai ba inda dai ba danka da kake ba ai da mun yadda. a to ka karbi gaskiyar ka guji abin da ba shi ba dama abin da ake bukata ka gane kenan kar ka damu da waye faɗi gaskiya shi mai faɗin gaskiyar ta yi ba kowa yake ba amma gaskiyar ita kowa ce ko to me yasa ba da aka karbi gaskiyar ba me yasa duk wanda ka ji ce ni in ba wanda ya faɗa ba zai yadda ba to in kana neman shege ruka kai ƙarshe duk wanda ka je na faɗin haka ai ana karɓar gaskiya kora daga maƙiyi ne an taɓa aje zakka aka ba abu hurairar tsaro sai shaɗan ya zo da wata sura ta tsoho ya ɗiba ya wuce ya sake ɗiba ya wuce wata rana ya ce kai shi abu hurairar da aka ba shi tsaron wurin ya ce kai yau dai sai na ga mai ɗiba kayan nan sai ya laɓe ana nan sai ga tsoho tukutuku ya zo sake ɗiba sai kama shi rike ashe shaidan ne suka yi ta kokowa wala abu hurara rike shi duk da shaidan yayyayi ya kasa kunci ya ce to da Allah dakata ka sake ni zan koya maka wani karatu idan na faɗa maka wannan addu'a shaidan ba zai taɓa kusantar ka ba sai abu hurara ya ce to gaya yamu sai ce ita ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ya ce in ka karanta wannan addu'a shaidan bai kusa da kai sai abin nan ya sake shi mai bahurara sai sake shi sai wuce da bahurara zai ce manzan Allah ya ce yaya abokin ya kuka da abokinka a yau zai ce manzan Allah ai ya zo ya ɗibi kayan nan na rike shi amma ka ji abin da ya ce mai hesa ne sake shi manzan Allah ya ce sadaka ko ka zubin gaskiya faɗa maka amma shi makareci ne kaga gaskiya ta fito daga bakin wa daga bakin shaidan to gaskiyar za ka karba ka bar mutum da halinsa in ma yana da halin da baka yadda da shi ba ko ba gaskiya ba in dai har shaidan zai faɗi gaskiya manzo Allah ya tabbatar da gaskiya ce wane ne ba zai faɗi gaskiya ba a dauka a karba to amma mutane ta asubanci da muka ajiya da takalidi shike halaka su wani yana ganin iyakar ilimi malaminsa Iya kar abin da daidai malaminsa malamin nan naka ko kila in an tara ilimi aka mai da shi kogi zai iya hayya mutu bai kai karshe ba guda nawa malamin kai sani da za a ɗauki wani littafi a je a mai tambaya bai sai ce bai sani ba dama wai an ce wai wato mai ma ake karin magana wai ido wa kare na ya ce wanda nake gani kullum idan kana tare da mutum misali da zai zai faɗa maka gaskiya abin da ya faɗa ma gaskiya ne saboda renin da ke tsakanin ka suka ci hada Allah da Allah kai ake karɓar magana ka sai ka kare tashi wanda yake ba gaskiya bane ba daidai bane mutum shi haka idan mutane za su aji adawa su ta shahasiya wato gaba ta wato wadda ake ta shahasiya menene shahasiya haka kawai na ki jinin wani ni dai wani kawai ban san sa sai ka ji mutum ce ai duk abin da wane ya faɗa in dai wani ne wallahi mun yadda malamai suka ce da mutum zai ce wani inda wani ne annabi da ba zan mai da'a ba suka ce ya kafirta yanzu inda shi ne annabi ka ce ba za ka bi shi ba bayan umarni na abi Allah abi annabi ya tabbata a Qur'ani to don haka mutane su gyara kalmominsu su karɓi gaskiya kada su damu da waye ya faɗi gaskiyar yana tare da shi tare da kai ko bai tare da kai dan kungiyar ka ne ko ba dan kungiyar ka bane abinda yake nufi dai gaskiya in ta bayyana ka karbi gaskiyar kai aiki da ita kuma yana tabbatar mu mutane da cewa kungiyoyi ga baki ɗayan su duk muhdasatun umuni ne duk kikiro su aka yi ba su ne addinin ba ba su ne addinin ba ban ɗaya baka kogora ba duk kungiyoyi gaba ɗaya daga gani gaba ki ɗaya daga baya aka kikiro su kuma bid'a farko da ta fara faruwa a duniyan nan bid'a farko ita ce bid'a ta'abbud ta'abbud wacce ai wani ai abin nan eh, me zan kira shi eh, a kira irin masu keɓance wuri haka abin da aka fara daga ruhbaniya wa ruhbaniya to ibtada'uha ma katabna alaihim kuma ra'awha haka ri'ayatiha bani isra'ila cikin su aka samu cikakken ruhubaniyanci sai mutum je ya samu wata bukka a gehen gari ya kafa ya ce bai neman kuɗi bai aure bai komi daga nan aka samu ruhubaniyanci irin yadda za ka kafa wasu fastoci suna cewa su ba su aure amma sai ka same suna zina da 'ya'yan cocin so nawa aka kama fastoci suna zina na kasashen waje so nawa wani ma har aka yi kotu to duk karya ce duk wanda ya ce baya aure to ya tsara kansa in zai iya kun bai iya ba. to sai ka same su kawai suna dangana yi to tun daga can aka kikiro ruhubaniya aka fara Allah ya ce ba su tsare ta matuƙa tsarewa ba da suka fara ba su iya kiyayewa ba to aka zo aka samu wato abin nan zuhud ta ce wa hulanu zahid mai gudun duniya ne gudun duniya to gudun duniya to daga nan aka fara to abubuwa suka yi tafiya suka ta abubuwa suka yi tafiya har zuwa yau ka ganin kungiyoyi ga sanan barkata iri iri da ta yan wuta da ta yan surul arab ga sanan dai da yawa Allah ya kiyaye to na ja lokaci da yabo a anan za mu aje insha Allah karim a daidai wannan aya ta 97 ko insha Allah karim abinda muka da muka daidai idan daga Allah ne inda muka yi kuskure kuskuren da mu ne muna fatan ubangiji ala da yayi mu da kuskuren ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh